wa zai baka bayan annabi ka karɓe ni ya annabi ka zaɓe ni ya annabi ka dube ni ya annabi dafa in ka ya annabi ka ya annabi domin faɗi ma ya annabi dan ahalin sa'in annabi sai bashari to su adini sun yi waka sun cewa zai baka in ba annabi zai baka bayan annabi annabi ya tabbatar da Allah kadai ke bayarwa sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ke hanawa to su alinu sun yi waka sun cewa zai baka in ba annabi sun ɗauki matsayin Allah da haƙƙin Allah sun baiwa annabi me ya sunan wannan shirka ce ba muna kahirtar da su kan maganar muke magana yanzu hukuncin abin da suka gai kahirci shirka ce suna roƙo annabi suna cewa dafa inka annabi me ma'anar dafa yi kariya wa yake kare mutum Allah ne yake karewa kun daga hannu kuna cewa dafa in ka ya annabi ina kira ga mawakin Hausa ko kuma ɗan Kannywood ko kuma sarkin Kannywood shine Ali Nuhu irin waɗannan malaman da kake gani ba abin kulawa bane ba abin sauraro bane annabi ma ban san darajar shi ba ballantana kuma al'umman annabi tunda ka ga yanzu ka hau kasida ta manzala sallasallam bakin cikin su kar a yaba annabi shi yasa zo ya mushrikantar da kai ya ce kai kafiri ne ya ce ku mushirikai ne saboda kun ce wa zai baka bayan annabi annabi shine mai bayarwa duk wani abu da ka sayi na alkhairi Allah ke rabawa ya mika wa manzo annabi shi ma kuma ya bayar sahabbai nawa ne annabi sallallahu ya ba su aljanna in an yi magana wasu su ce bishara wa ya gaya muku bishara kwaskwarima aka yi ma kalma annabi in ya tashi ba da aljanna ba bishara yake ba sai dai ce kawai na baka aljanna kuma bai shawara da Allah ina so ina so ya zamanta cewa irin su okasha lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idribni in kunta dariban ka zo ka dake ni in zaka daka lokacin da okashi ya ce ya rasu mun je yaƙi ka dake ni da bulala a baya na ina buƙatar rama da aka kawo bulalan annabi ya miƙa mai masallaci ya ɗime da kuka annabi ya ce ya ukashe ta kaddam gabato idribni in kunta dari da ke ni in zaka daka bilal da ukashe ya ɗauko bulalan yi haka kamar zai zaula a bayan manzan Allah sai ya yar sai ya runguma bayan manzan Allah yana tsotsa yana manin lazi ya ɗibu kalbu an yi ka ya rasulallah wa inda ma fa'altu rajan an yi masa jisimi bi jisimika wa ya hafazni bi hurmatika wa ya rabbi bi hurmatika minan nari waye shi za ta yi daɗi ya rama duka a jikinka annabi na yi haka ne kawai saboda jiki jikina ya shafa jikinka albarkacin jikinka Allah ya tsare yin daga shiga wuta annabi ya ce ala man arada an yanzu da ila ahlil jannati fal yanzu ila hadhihi shaksi duk wanda yake so ya ga dan aljanna ya dubi wannan mutumin wallahi annabi ba shawara yi da Allah ba tukunne ya ce a ina maka bishara kawai ya ce ka zama dan aljanna wannan ba bishara bane wannan tabbaci ne to annabi ke bayarwa abin da ke bayarwa aljanna shine abin da ba so ku ji annabi shi ke bayarwa sannan usmanu bin affan shi da kuɗin shi ma ya sai aljanna wajen manzo Allah annabi ya ce manishtara bi ira rumatin falahul janna duk wanda ya sai rijiyar ruma ko na bashi aljanna sai na usmanu ya zo ya ce wa yahudawa ku yi mata kuɗi na bala'i zan biya ya siya kuma annabi ce na baka aljanna to abin da annabi ke bayarwa shine aljannan dafa'in ma annabi ya kai ya bada dafa'i jalabin ma annabi ya kai ya bada dafa'i domin ya gaya mana wallahu al mubi wa anil qasim Allah ke bayarwa kuma ni ke rabawa annabi ya kai ya raba ya kai ya bayar ku da kuke ganin annabi bai kai ba to lallai idan la ku ne ku ne ba za ku samu kyautar annabi ba ran alkiyama insha Allah saboda haka sarki alinu ina kira zuwa gare ka irin wa'annan mutanen kada ma ka gwaiwaya ka kalle su dama akwai kiyayya annabi a cikin zuciyarsu mu dai annabi mai bayarwa ne annabi ya ba mu ko muna bukata annabi ya kara ba mu alfarmar shugaba jagaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum